ya ce yau zan ga mai fitowa a cikinku wato har da ke fa'iza jikinta na bari ta ce ka yi haƙuri don allah ni dai na hau dariya na ce matsoraciya haka za ki dinga dakewa ko gaba ki iya kwatar yancinki amma ba ki zauna a tsorace ba ya zauna a falo yana jiran fitowarmu da ya gaji ya fita sallan magariba na ce to ki samo mana abin da za mu ci ta ce ni ina ba inda za ni ya dawo ya ci min in sha dukan banza da ce dala fara can ba ni wuri na fice abuna amma ni ma karfin hali na yi na ɗauko gas ɗina da su indomi da dai kayan girki cikin sauri nake kwasan kayan ina kaiwa a bakin kofa fa'iza na karɓa tana ajiyewa a ɗakin har kayan shayi can ta ce ke gashi nan ya buɗe gate shigo da sauri na shige abina cikin takama wai ni bana tsoro fa'iza ce ta janyo ni da sauri ta rufe shi kuma ya shigo yana zari ido ko zai ga ɗaya daga cikinmu bai sake fita ba ya kasa ya tsare ya san dai yunwa za ta fito da mu mu kuma shayi muka hada mai kauri abinmu muka dafa kwai muka ci bayan fa'iza ta yi sallah kuma muka haye gado na kunna talabijin muna kallon mu tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba fa'iza dai ta kasa sakin jikinta kwanciya ta yi tana tunani ni kuma na tashi na je na leƙa ta makulli wato na cire makullin na leƙa ta ramin makullin na ga ya sa tashar labaran tara ya hakinci yana sauraro da kallo sai na dawo na ƙura ƙara tare da sa waƙa fa'iza ta ce ke menene haka lafiyarki na ce ba abin da ya dame ki ɗaki na ne idan ba ki iya ji ki tashi ban hana ki ba ki fita ki je na ki ɗakin ehe ta yi rauro da ido ta ce ha ba don allah wannan ai shiga haki ne ban kula ta ba na koma ina leƙe na ga ya zura ƙofar ɗaki na ido ya ci zalebe yana ya da ƙafa ni kuma sai dariya har da faɗuwa ƙasa za ta rage ƙarar na dawo na ƙwace ɗin na ce ki kiyaye ni ba na son shiga sharu ba shanu ki kwanciyarki idan kuma baki iyawa na nuna mata ƙofa na ce yi nan ta hau gado tana hawaye ta ce o oh, ni na ga ta kaina sai muka ji bugun kofa da ƙarfi na tashi na leƙa ganin yaya ne ya sa na ce yas wane ne ransa ya ɓaci ya ce buɗe ƙofar nan yanzu nan na ce me kake so in maka ko in ce me za ka yi a ciki ya sake daka min tsawa ya ce na ce ki buɗe min ƙofar nan ko ni ma na ce to wai me za ka yi min ne ka je kawai bana bukatar ka idan ma wani abun kake so a waje na je ka Allah shi karba akwai wasu bakin ciki kamar ya kashe shi ya noman wata uwar a shari'a sannan ya shiga kiran fa'iza ta buɗe ƙofar ta koma ƙarshen gado tana ta shiga uku ta mutu ta lalace ihu take sa'in da yake kwaɗa mata kira cewa yake ki buɗe min ƙofar nan yanzu nan idan kika bari na buɗe wallahi sai na yi miki targaɗi ita ko sai kuka ni kuma na ce ba na buƙatar ka ko na mamaji sai haka bai za ta taso ta hankaɗa ni ta ce ke me yasa ba ki da kunya ne mijinki ne fa jan haka ya danna mata zagi ya ce idan kika sake haɗa ni da shaiɗaniyar yarinyar nan sai na karya ki biyu ki buɗe mun na ce ko ina wasa da ke ne jikinta na rawa ta kai hannu za ta buɗe na ture ta Ba na buge hannunta na ce kina hauka ne za ki buɗe ya kashe mu duka ko in ce a kwas ɗin da ya je har da na dukan mace koyo da mugunta da danna 'ya'yan mutane fa'iza ta kai min mari mai kyau ta ni da duka iya ƙarfinta yau dai an ƙuri mai haƙuri ba don na yi da gaske ba da dukan tsiya za ta yi mu muka dinga turkar dambe ta kada ni na kada ta muka yi watsa-watsa da kayan abincin da ɗakin gaba ɗaya ina jin yaya na cewa fa'iza a buɗe za ki ya hana ni hukunta ki saboda Allah wallahi abin da zan miki sai an tausaya miki amma ina so ki jiga ta min ita sosai ki kusan kashe min ita idan ya so ta galabaita sai ki buɗe ƙofa na ƙarasa ta. tana jin haka wani karfi ya zo mata ta dinga duka na saboda tana tsoron hukuncin da zai mata gara ta yi abin da zai hana wannan hukuncin da zai mata yau dai Allah ya ba ta sa'a a kaina wanda tun da take ba ta taɓa koda sa hannu ta dungure ne ba idan ina dukanta amma yau na jibgu duka take kamar Allah ya aiko ta ni kan a rayuwata na ga duniya na zama kamar jaka saboda yawan shan duka kuma tana dukan nawa tana kuka da ƙyar na ƙwace kaina na rarumi wayar dvd kafin na ciro har ta bude kofar ta fice tana don allah ya ya kai haƙuri wallahi ta sha duka kuka ne dai ba ta yi dariyar ta kai ce ta kama shi amma ya gintse ya kama ta ta kusan fitsari a wando ya zaunar da ita sai ban hakuri take yi tana cewa wallahi daga yau zan bar gidan nan ka yi haƙuri don allah ya ce yi min shiru ni kuma don karfin hali na fito da wayar dvd na yau kanta bai hana ni ba na ɗaga kenan zan zabga mata kuma duk ta firgice za ta gudu ya daka mata wata irin tsawa ya ce ta zauna in ta kuskura ta tashi zai karɓa ya zane ta da ita sannan ya kalle ni ya ce kina zuba mata a bakin aurenki wallahi kin ji na rantsi da sauri na sauke hannu amma abin da zai ba ku takaici sai na tuma a ƙasa ina ihu ina birgima ina cewa sai na rama doka na. ya ce da ita tashi ki je ɗakinki ki gyara jikinki ki zo ina son magana da ki da sauri ta tashi ta shiga ta rufo da sauri har da sa makulli ni kuma jikina duk ya ɓaci da jini ban sani ba wajen dambe faɗin da na sa ya kauce a mazaunin sa ganin haka ya ce oho wato maganin zubar da ciki kika sha saboda ka asirin ki ya tonu ko to gani kuma zaman ki a gidan nan ya ƙare har abada da ni kuke ke da mahaifinki na fi ƙarfin munafuncin ku duka wallahi karya kuke ku kawo min cikin shege har gidana ku ƙaƙaba min shi a zuwan nawa ne Allah ya sa ko taɓa ki ban taɓa yi ba asirin ku ya tonu kin ga Allah ya kawo min hanyar buwa da ke cikin sauƙi ba tare da fushin mahaifina ya tabbata a kaina ba kin ga sauƙi ne Allah ya kawo min tun da na yi masa biyayya na zauna da ke yanzu kuma ga ribar biyayyar ya wuce ya banna a nan na daina birgima na tashi zaune zuciyata na bugawa me yake nufi da haka ni ban yi ciki ba ina cikin maganar zuci na ji abu na bina na duba jini na gani gabana ya faɗi na miƙe sai ko ya fara bin ƙafafuna da sauri na yi bayina na cika ruwa a kwamin wanka ruwa mai zafi na shiga idona ya bushe haka kaina kamar ya cire jikina ko sakwara bai kai shi laushi ba ruwan ya sallace na sake cika bahon na miƙe na shiga ciki ina jin ɗumi na saka ruwan nan kamar sau biyar sannan na fito sakamakon zufan da na fara ji na ɗaura tawul na gyara ɗakin na miƙe a gado kankace kwabo na fara jin sanyi ban gama ba mara ta ta ce ba haka ba ciwo tun ina daurewa har na fara kuka gashi ina rawar sanyi ga jikina ya amsa kamar ana matsar kuli-kuli yatsun fa'iza sun kwanta a fuskata kamar zana su aka yi na har haduwa suke yi bari nake yi har gadon na jijjiga na ne a bargo amma kamar a tsirara nake kuma a cikin fridge to su kuma yaya da fa'iza bayan ta fito ta shirya ta fito ta sami yaya a zaune a falo ta durkusa za ta ba shi haƙuri ya ɗaga mata hannu ya ce magana za mu yi da ke ta fahimta sannan idan kin taimake ni kin taimaki rayuwarki kina jina da kyau ta ce eh ina jin ka ya ce yawa abu ne nake so da ke idan mun gama maganar za mu je gida a daren nan sai ta ɗago da sauri ta kalle shi amma bata ce komai ba ya ci gaba ina so in mun je gida zan gaya ma abba maganar cikin yarinyar nan sai ta dago ta sake kallon shi ta ce a a yaya ba ciki ne da ita ba fa ni ce nake tsokanata na ce ba don wani abu ba da na ce ciki ne da ke ya ce to da baki san ciki ne da ita ba ta zari ido ta ce ha ta yi ciki ta jan ashe ba ya katse ta cikin ɗaure fuska ya ce ba fanawa ba ne da shi ta zo nan sai ta dafa kirji ta ce ka yaya don allah ya ce kwarai abin da ya sa na daɗa tsanarta kenan ba na zuwa ɗakinta ba na sauraronta tun da ta shigo nake lura da ita ban tabbatar ba sai da na ga tana yawan amai to bayan haka ga kwaɗayin dankalin turawa nan fa'iza ta ce kware ni ma shaida ce ina yawan soya mata ko in dafa mata ya ce alhamdulillahi ke ma shaida ce ashe to fa abin da ya daɗa hautsina ne kenan ne mata wannan dukan har ta kwanta a asibiti to inda allah ya daɗa tona asirin su sai da likita aliyu ya mata test da na ce ina zargin ta har yana jan haushi na muna faɗa da shi ai duk akan idonki kin ga muna yawan faɗa ta ce eh ya ce to abin da ya gaya min kenan wai ciki ne ni kuma na rantse masa ko da wasa ban taɓa taɓa ta ba na ce to ya auna ta ya gani kwana nawa ne da ya auna ta kin san me ya ce mu shi ma cike da mamaki ta girgiza kai to wata uku da kwana biyar za ta dafi kirji tare da zarar ido waje ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un yaya salsabila ciki har wata uku waye mata to ya yarfe hannu ya ce oho ya wuce gun samarinta eh ki fa buɗe kunne yake saurare ni da kyau fa'iza ta ce ina jin ka yaya ta gyara zama ya ce ki dubi irin wannan auren muna tun da kika yi wayo kin taɓa jin inda aka yi haka ko kin gani ta ce a'a ya ce to gashi kin gani a kaina idan ba akwai wani abu da suke nufi ba ba sa son asirinsu ya tonu menene na cewa ni take so ga samarukan ta ba wanda ta ce tana so sai ni saboda ba za su yadda a liƙa musu cikin ba shine don munafunci za ta ce ni take so ta kuma san ba ma ƙaunata a gidan nan shi ma munafunci na ubanta ya nuna wa abba baya ƙauna auren ashe sun san abin da suka shirya shi kuma bawan allah abba mai son zumunci jiki na rawa ya amince da magana auren suka yi rufa-rufa aka kawo ta to ki san shi ramin ƙarya ƙurarre ne ga dai ciki ya bayyana ke ma har kin gani ta ce a'a yaya ban tabbata ba tsokana ta nake yi shine ka shigo ka je." ya ɗaura fuska ya ce zan miki ƙarya ne Abun da aliyu ya sanar da ni komai har magani take sha cikin ya zube ya ki zubewa duk kina sane ta kuma san na sani sarai shine take neman hanyar zubarwa Bar ki gani ko jiya ta sha ya miƙe ya shiga ɗakin sai fito da kwalayen magani ya watsa wa fa'iza a jiki ta ɗauka ta fara buɗewa tare da karantawa hankalinta ya tashi ta kalli ya salisu ta ce ashe da gaske ne kwaya zubar da ciki ne gashi har an sha hudu a ciki muna tare ko da yaushe amma ban sani ba ya ce kin ki da wata magana ta ya za ta bari ki sani yanzu ma abun da yasa take kokarin zubar da cikin saboda ta gane na sani ne shi yasa sannan kuma ni ban taba kusantar ta ba gashi cikin ƙara girma yake shi yasa ganin asirin su zai tonu ya ba ta shawarar zubar da shi kin san yanzu cikin wata uku ne da ta kai wata shida za ta haihu to fa aure ya ɓaci a musulunci dama wata tara da 'yan kwanaki ake haihuwa in dai ba bakwai na aka yi ba to yanzu ma wata uku da 'yan kwanaki abin da ya hana ni kusantar ta kenan da na gano abin da take boyewa idan ba haka ba duk rashin kunyar da take min ba zai hana na sauke haƙƙinta da ke kaina ba ina da ilimi na daidai gwargwado domin haka ke ce kawai mai taimako na ki fidda ni cikin wannan bala'in wajen abba in ba haka ba ba zai yadda ba saboda cutar da ni suke so su yi menene cutar fa'iza a liƙa min dan da ba nawa ba kin ga menene sunansa da sauri ta ce shege allah ya tsare gaskiya yaya akwai matsala sosai to ni a gani na aje a cire cikin sai ka yi haƙuri kawai ka ci gaba da zama da ita ya ce me kika ce kina hauka ne fa'iza baki san ba aure tsakanin mu ba tunda da cikin wasu a jikinta bana ce wani ba tunda ba mutum ɗaya ta tsayawa ma ba suna nan da yawa ba adadi yau fa koda a ce ni ne mata cikin tufa ba aure a tsakaninmu bari ba nawa bane eh sun ci amanan mu ne sun ha'ince mu sun ci amanar zumunci saboda haka binta ta tara su ta yi musu nasiha akan mu rike juna da aminci da amana to ashe dun ha'inci ne ba don Allah ta yi wannan faɗan ba sai don wata manufa tasu to da yake ba mu da haƙi Allah ya tona musu asirinsu da gaggawa saboda mu mun rike su da zuciya ɗaya mun fi su zumunci to kin ga sa kayya fa'iza mai sauran kuka ta fashe da kuka ta ce allah ya isa tsakanin mu da su kuwa yaya kai mutum sai allah ya ajiye zuciya cikin jin daɗi haƙarsa ta cimma ruwa fa'iza sai kuka take ta yi yana ba ta haƙuri ya ce ki haƙuri ai allah ya taimake mu ya tona asirinsu da wurwuri da sun cutar da mu a banza yau kuma da a ce tsautsayi ya sa na kusance ta da shi kenan karyata ta kare idan aka ce tana da ciki kuma da kuke ganina da 'yan mata ba abin da nake yi da su ina yin hakan ne saboda ta ganni ta kai kara ta ce ni manemin mata ne ba za ta iya zama da ni ba ni ba na sauraron ta amma har gida ina kawo mata ai kuma kin ga ta haukace a kansu ni ba na zina gani na yi ban san irin matakin da zan ɗauka ba ne ya sani tsiro da hakan to kuma allah ya taimake ni ke ma kin fara zarginta yanzu ta shi ki ɗauko hijabin kin mu je gida saboda da zafi zafi akan bugi ƙarfe ta ce haka ne da miƙe da sauri ta ɗauko hijabi suka fita ko kallon ɗaki na fa'iza ba ta yi ba sai ma jin wata tsana ta a zuciyarta tana cewa allah wadai da irin halina suka shiga mota suka rufe gate a cikin mota take cewa wai ina baba mai gadi ne ya ce ya je ganin iyayensa ne ta ce shi ne ko sallama babu ya ce ni ne na hana saboda sallama ba ta da amfani tunda matar gidan ba ta kware ba ce ta jinjina kai suka isa gida kafin su isa ya ce ina so don girman allah ki jajirci ki ce ki ma shaida ce akan cikin nan fa'iza bana na ƙauna yarinyar nan sannan bana so abu ya ce ban masa biyayya ba idan kuma na ce zan zauna tare da ita zan cutu fa'iza ki taimaka min a raba auren nan saboda idan ina ganin ta kamar macijiya nake ta kar wata ran zuciya ta ɗibe ni na kashe musu yarinya kin gani ma kashe ni za a yi idan ko na haƙura za ku rasa ni sannan kin ga abba na da hawan jini tunda muka samu saɓani da su da ta fasa min gilashin mota to kina so a yi biyu babu ne fa'iza cikin kuka ta ce a a yaya ya ce idan har kina so to shi kenan yau dai na mutu abba ma rasa shi za ku yi kin ga ba ku da wanda zai rike ku sannan ga mareci ya za ku yi hankalin fa'iza ya yi mugun tashi ta ce kar ka damu dole ma a raba auren nan ni ma na ji na tsane ta wallahi yaya tun da nake ban taɓa tsanar yarinyar nan ba sai yau yaya na sha wuya a hannunta tun ina karama har yau ban fita ba sannan ta kasance mai tada husuma a kowane lokaci a cikin zuriyarmu wani irin cin mutunci ne papa bai mana ba wani irin asara ce baka yi ba sannan hakan bai ishe su ba sai sun zalunce mu sun ha'ince mu wannan aizan ba cikin aminci